Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla goma a jiya Juma'a yayin da ake ci gaba da gwamza kazamin fada a gabashin kasar wasu ishirin kuma sun jikata. Jama'an Ukraine sun ce akasarin waɗanda suka jikata daga harin makami mai linzamin ya faru ne a garuruwa da ke kusa da inda Rasha ke ajiye makamai masu linzami a gabashi da kudancin kasar. hare-haren na jiya ya biyo bayan wasu jerin hare-haren makami mai linzami ne da rasha ta kai da suka yi nisa har cikin yankin ukraine a shekaran jiya alhamis inda suka kashe mutane goma sha ɗaya shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare a jiya juma'a cewa faɗan ya yi kamari a donetsk kuma sojojin rasha ba kawai suna ƙoƙarin cimma nasarorin soja ba ne suna kuma neman ruguza garuruwa da ƙauyuka hukumar da ke sa ido a kan makami mai guba ta duniya ta faɗa a jiya juma'a cewa masu bincikenta sun gano dalilai masu ma'ana da za a iya yarda da su cewa sojojin saman siriya sun jefa tukunyar silinda guda biyu dauke da gubar iskar krolin a birnin doma a watan afrilun shekarar 2018 inda suka kashe mutane 43 wani rahoto da wata tawaga daga kungiyar haramta makamai masu guba ta fitar ya ba da tabbaci na baya-bayan nan cewa gwamnatin bashar asad ta yi amfani da makami mai guba a lokacin yakin basasar kasar amfani da makamai masu guba a doma da ma ko ina a duniya ba abu ne da za a amince da shi ba kuma keta dokokin kasa da kasa ne in ji darakta janar na kungiyar sa ido akan makamai masu guba ta opcw fernando arias jami'an siriya ba su amsa kai tsaye kan bukatar jin ta bakin su akan sakamakon binciken ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'ai a najeriya sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai akan makiyaya ya kai arba'in harin ya faru ne a ranar laraba a ƙauyen rukubi da ke kan iyakar jihohin nasarawa da benue a najeriya yankin da ke fama da rikicin ƙabilanci da na addini gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya karyata ikirarin cewa wani jirgin soji ne ya kai wa makiyayan harin bama-bamai ya kuma ce a ranar alhamis wani jirgi mara matuki da ba san ko nawa ne ne ba ya taso daga wani wuri da ba a sani ba ya ce ya tura jami'an tsaro yankin domin dakile tashin hankali ko daukar fansa You know, trying to resolve the matter uh, uh, Chief of Defense Staff na kasance a cikin wannan daren ina iya kokarin sasanta lamarin tare da shugaban hamsan tsaro da 'yan kungiyar miyati allah da dukkan jama'an tsaro ciki har da kwamishinan 'yan sandanmu don ganin mun ci gaba da kawar da tashe-tashen hankula da ka iya tasowa sakamakon harin wani mai sharhi akan harkokin tsaro na cibiyar beacon da ke birnin abuja kabiru adamu ya ce hare-haren na iya kasancewa sakamakon bayyana bayanan kuskure ne nobody has a date not the military military, not the uh, rather, and babu wanda ya zuwa yanzu ko soja ko gwamnan jihar ko kuma kungiyar Miati Allah da ya iya fayyace kowane irin hari ne. ya ce 'yan jarida ne suka kirkiro da wannan dodo da ake kira fula da makiyaya 'yan jarida ne suka yi ta bayyana baton har ya kai ga zarci da hada wannan bayanan akwai yiwuwar rasha za ta nemi taimako daga kasashe da dama don samun taimakon soji a yakin da take yi a ukraine sai dai fadar white house ta ce ba ta da shaida akan wasu rahotanni da aka buga masu ikirarin moscow ta buƙaci taimakon taliban a afghanistan a wani taron manema labarai a jiya juma'a jami'in shirya dabarun sadarwa kan tsaron ƙasa john kirby ya faɗa murya amurka cewa ba zai iya tabbatar da waɗannan rahotannin ba. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya zafi zan ce ko ya canjin yanayi yau fari gobe tsumma haka ne fa ya bar mutane da rigima mutane suna bayanin cewa a wannan shekarar ne wasu suke kara jaddada batun canjin yanayin nan a ce har an shiga watan ɗaya ba a yi dusar kankaran mm. nan ba ko kaɗan a nan ya zama abu kuma har aka ce za a yi amma duk da shi ba a yi ba ko eh haka mm. za a sashe za a yi sai ta zo ta wuce mm. in an yi da gaske ma dan ruwa <laughs> to masu waɗanda suka saba ana bayanin cewa wannan baba wannan dusar kankara da ake tana taimakawa wajen kashe kwayayen sauro kwayayen duk dai waɗansu abubuwan da wasu 'yan kwari-kwari da suka addabe mutane har da maciji Allah sarki suna bayyana cewa duk shekarar da ba a yi wannan dusar kankara ba ta karfi eh. ba to za a yi fama da macizai to sai a shirya kenan baba. Allah kiyaye. Mu manoma masu jeji a bayan gida. Zai ku nemo kankara wani wuri ke don ku zuba. <laughs> mai maganin su eh. Allah kare mu yau baba kamar yadda ka ji da magaran muka nufa a jamhuriyar Nijar inda muka karbi bakuncin wannan fitattun mawaƙiya 'yan jarida mai rubuta wasannin fina-finai ita zaraba haka hmm. yawwa to zuwa an jima za mu ji hirar da wakilin mu tamar a ta mana da ita da kuma kaɗan daga cikin hmm. waƙoƙinta amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da sada zumunci za mu fara da miƙa gaisuwa fata alheri da barka za mu ce babatun da an yi wannan auren jiya auren raki ne aka yi na iyalan marigayi alhaji ibrahim dan galadiman maradun wanda aka yi aure jiya ɗin 'ya'yansu hassana muhammad kabir da angonta injiniya mustapha ibrahim umar sai kuma husaina hassana da husaina ne suka yi aure ah, ba jiya kuma yawwa husaina <laughs> muhammad kabir ita kuma da angonta laftanar Mohammed Mabub Allah ya sa Mabub din nan ne a haka sunan nan yake eh, haka ne Mabub wannan auren eh yawa baba jiya ne aka daura wannan auren a Kaduna to Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sama amin to sai kuma wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan Jibrin Yusuf Shishi da na marigayi ma dakin zazzau shehu na daurin auren Yusuf Ibrahim Ibrahim da amaryarsa Fatima Zara Junaidu wanda za a daura a ranar hudu ga watan gobe wato Fabuwari kenan yana da kwana hudu za a yi wannan aure wato mako mai zuwa kenan idan Allah kai mu za a daura wannan aure ne da misalin karfe goma na safe a lamba na arba'in da biyar a unguwar Amaru a gidan badakin zazzau shehu a garin Zaria to Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗayyaba. ba. Amin sun ma'aminto baba daga can kuma bari mu nufi jihar Borno inda a nan kuma a yau dinnan ake ɗaura aure tsakanin iyalan dala Ahmed Shuwa da na Alhaji ijibrin Hassan Jidda waɗanda ake auren 'ya'yansu Aliko Dala Ahmed da kuma Habiba a jide jibrin za a yi wannan auren ne kamar yadda na faɗa a yau din katin gaskiya yadda aka yi shi bana eh. ganin shi ma duk da madubi na iko Allah za a ɗaura auren ne dai yau din a aka ce wai 777 housing estate duguri to na faɗa haka ina jin mutanen maiduguri sun san wani su gane haka yawwa to allah ya sa su ma wannan aure an yi dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sama amin sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji alhassan barau da alhaji maitalma da na alhaji yakubu suleiman na ɗaurin aure 'ya'yansu alhassan din muhammad sani alhassan barau da amaryansa mawadda suleiman wanda za ɗaura a gobe lahadi kenan da misalin karfe goma a masallacin fatima farida a unguwar sawaba wato a birnin kuma su kenan kanin za a yi zama angwanci ne a kofar gidan alhaji barau a yalwa mahaifin ango alhaji muhammad sani barau gwamnan al'adu da gargajiya na ghana da iyalan gidan diko wato iyayen ango kenan sun ce allah ba da ikon isowa kuma allah ba da zara'a ɗanya ba allah ba da zaman lafiya amin sun amin baba bari kuma mu nufi zangon gaishe-gaishe bari mu fara da wannan sakon da ya fito daga hannun abba sa'ad mahuta wanda ya ce yana so a mika gaisuwarsa ga ya ce 'yan majalisarsu kamar haka yusuf dalhatu da bes da nasiru shirehu 'yan majalisar dai sun san kowace majalisa ce <laughs> <laughs> da nasiru <laughs> sherehu Cherki sai ibrahim sani wezi da ibrahim abdullahi dash sai sani abdullahi kai sunayen nan baba mm. inkiya inkiya din nan dai sai a hankali mm, mm, sai a hankali sai yan majalisa sai yan majalisa sai alasan lawal da basiru dahiru sai fa'ilu Ɗanladi Mahuta da Usman Malika mai ruwa Road da fatan an tashi lafiya. gaisuwa a bari ya huce daga maimuna aliko auta kafinta yalwa tare da jamila da fatin ado salatu goma ga annabi rijau da aishan lawal bin hambali mk dan silba sokoto kaji mata su ma sun yi eh, kungiyar haɗin kai lalle ne ka burge <laughs> su ma ba za a a baya ba yawwa ko burge ni <laughs> eh, maimuna mm. suka ce a miƙa musu gaisuwar sada zumunci su zuwa ga hajiya beauty nnpc depo jos da aisha matar usaini dangote karasuwa jihar yobe sai fatsimu matar kawu mai ruwa bajuga da zainab barista chole maskandare sai lubabatu matar shehu baffa ruwan babuje da hajara matar gidado tepo fulanin gindin akwati sai adama baban gida a fulanin gindin akwati da maman zahatu mai kifi a yalwa sai maman murja mai masa yalwa da mai dawa mai wanki da guga a yalwa da fatar an tashi lafiya to ni ma ina muku duk waɗannan mata ina muku fata alheri da fatan an tashi eh, lafiya ni ma haka ina musu fata <laughs> alheri ai kuwa gwamma ma na gaishe ku <laughs> sosai kuwa <laughs> to sai kuma wannan gaisuwa a bari ya huce da ke cewa bayan gaisuwa da fatan alheri ina so a mika min saƙon fatan alheri zuwa ga ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka musamman shugabanni a matakin ƙasa kamar shugaban ƙungiyar muryar talaka na najeriya zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi da jami'in bincike na biyu na ƙungiya abdullahi balarabe sokoto da jami'i na ɗaya ali rafkana gashuwa sai kuma jami'in kula da walwalar 'yan ƙungiya comrade abdulwahab haladu zarmahina. a gombe kenan da kuma pe muhammad kajiji sokoto sai kuma mai girma kawun katsina hakimin ketare alhaji usman bello kankara sai kuma mai girma babban jojin jihar katsina mai shari'a musa ɗanladi abubakar daga comrade bishir dauda sabuwar unguwa katsina babban sakataren ƙungiyar murya talaka na najeriya bari kuma mu shiga birnin kumasi inda muka ɗauko gaisuwar abar huce daga gwamnan gargajiya da al'adu na ghana alhaji muhammad sani alhassan barau yake gaida sarkin zango mai sarkin zango kuma si mai martaba umar faruk sa'id sultan da kuma sarkin wangarawa alhaji ahmad watara da sarkin bare-bare alhaji nasir alhassan barau sai kuma alhaji rilwanu alhassan barau a london da alhaji sumaila mai talma a nan amurka da kuma hajiya kande mai talma a london da hajiya kubra alhassan barau na kasar jamus sai kuma dr abdulra'uf shugaban hukumar pharmacy pharmaceutical council kenan a kasar ghana da alhaji sanusi marafan kumasi da kuma alhaji baba karami kanin sarkin wangarawa da kuma saddaunin bare bare alhaji muhammad kabiru alhassan barau da baki ɗayan iyalan gidan alhassan barau da kuma gidan mai talma to kamar yadda muka faɗa baba mm. duk mai sha'awa aiko da saƙo yana iya aiko da sakon shi zuwa ga wannan lambar sako ko sakon gaisuwa ko kuma labari a rubuce hmm. ba a karance ba a rubuce ba a karance ba zuwa ga wannan lamba sa alamar tarawa sai daya biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida wannan lamba ce ta aiko da sakonnin a bari ya huce ba lamba ce ta kira ba domin babu wanda yake ɗaukata ba waya ce da ake yawo da ita ba tana zaune a ofis to sai mun ji daga gare ku. baba kamar yadda muka faɗa yau mun yi babban kamu. Haka. Yau muna da magaran a jamhuriyar Nijar inda muka karbi bakuncin uwar gida hajiya abokiyar aiki mu yar jarida mawaƙiya marubuciya mai kamfanin wasannin uh, fina-finai da haka yawwa wato malama zara umar wadda wakilinmu tamar uh, eh. abari ta samu tattaunawa da ita sunana zara umar kuma ni ce president uh, regional ta ampak ampak kungiya ce ta producteur producer ba na Nijar an ake na nan garin da magaram kuma na yi Ecole primaire a nan medirsa birnin sud da na yi college a sai shi franco arab kuma bayan na yi aure tun ina budurwa nake sha'awa harka fim da waka eh harka fina-finai tun ina budurwa nake sha'awa amma kuma ban samu dama yi ba sai daga baya na zo na shiga da hwari na fara da wasa irin na kwaikwayo na daɓe da ake ce a ƙarƙashin turf nazari ta wanda ita ta rene ni ita ta koya min duk abubuwan yau in na ce zan yi tamaka ko zan bigi gaba to gaskiya zan bugi gaba da turku nazari saboda ita kungiya ce ta wasanni kungiya ce ta wasannin kwaikwayo mm. wanda kuma an santa tana aiki da turawa da dama to a wannan kungiya ana aka horar da nan na koyi harka wasannin kwaikwayo kuma daga baya tahiya da tahiya na fara da wasan kwaikwayo kuma na zo na gama da waƙoƙi yana waƙoƙi irin na siyasa da kuma na sarakai fara waƙa ta ma da waƙoƙin sarakai na fara na ma sarakai namu na Nijar da kuma Najeriya da dama waka gaskiya daga baya sai na zo kuma na buɗa wani kamfani mai suna Niger Nigeria Film Production. Wannan kamfanin ya hada harka film, ya hada harka waƙoƙi da mawaƙa da kuma horo daban-daban a cikin wannan kamfani. na yi aikin rediyo tun daga niamey tenere na zo ne tenere zandar na zo na yi rediyon jiha wajen shekara biyar mm. na dan jima dai gaskiya ana taba aikin jarida yanzu kenan haraka fina-finan dai ne ya fi karfi yanzu kam gaskiya haraka fina-finai ita ce ta fi karfi a gudina. saboda ni ba ni da wata sana'a ma wannan sana'a ita ce haraka fim da waƙoƙi da ita ce na dogara gaskiya to ko kina iya gaya mana irin fina-finan da kika yi eh to gaskiya na yi fim guda biyu wanda ba nawa bane kuma a kamfani na da na buɗe na yi film siri yanci wanda yanzu haka muna nan muna shirye-shiryen sakin shi insha Allah. Shi wannan fim da kika na yanci kamar nan ku yan Nijar ne kuka ko kuma da haɗin gwiwa ne kuka da yan Najeriya? Eh da haɗin gwiwan artist actor na Nijeriya mun kai shi mm. akwai actor na Nijeriya da muka kawo nan Nijar muka so muka yi aikin nan da su. To shi yanci kamar bisa menene yake magana yanci yana magana bisa yan wajen guda biyar akwai tazarar sa tazarar aihuwa akwai kuma harka gaso da harka tabura da ake huta da kuma ba ma iya mata dama su yi karatu don su cimma burinsu yawa su nemi ilimi mm. eh, ya taɓo tem da dama da dama mm. harkar barace-barace da kuma hatta da nakasassu ba su damar su ma da za a dama da su cikin al'umma yana magana kenan kan 'yanci na iya mace ko kuwa eh yana magana a kan yanci iya mace da kuma ba su dama don su cimma burinsu saboda su tari zaki ga iya mata suna da burukansu wanda suna so su yi karatu su zama abu kaza sai kuma ki ga an dakushe wannan karatun nasu mm. an katse musu sun kasa samun dama an kasa ba su damar da za su cimma wannan burin nasu menene ya kaman turaki shiga kamar haraka fina fim abu ne wanda kamar na gaya miki tun ina budurwa yanda nake ga ana isar da sakonni iri daban-daban to wannan abun yana burge ni a kullum ta nake ina ni ma ina da damar da zan zo zan ba al'umma zan wayan ma da al'umma ta kai zan isar da sako wanda yau zan isar da sako ni in isar da sako al'umma ta saurara mm. kuma ta gani abin nan har su kai in wani abu suke maras kyau har a kai al'umma ta daidaita wannan abin mm. ina jin daɗin wannan abu gaskiya. to kin ce ke producer ce ko mhm. to kamar a haraka aikin producer yaya kika ji wani irin kalubale kika haɗu da shi na ɗan sha kalubale za a ce kaɗan kalubalen kuma na rashin tallahi ne gaskiya mm. na rashin tallahi ne tunda ɗaukan yauni ki duba wajen aktar wajen arba'in da wani abu aka yi aikin nan da su aiki ba na kwana ɗaya ba na kwana biyu ba bangaren abinci bangaren transport bangaren eh, biyan 'yan wasa bangaren akwai abubuwa da dama gaskiya to kuma dai mun samu tallahi da kuma ɗan bangare kaɗan na rashin bamu haɗin kai wajen yin aikin saboda akwai inda muka bukata guraren da mun bukaci mu aikin ba mu samu akan lokaci ba wannan shine matsalar da ta hidamu mu gaskiya to ina maganar nasarori to alhamdulillah gaskiya tunda yau ko wannan zaɓe da aka mini a ɓangaren producer na jihar da magaram aka zaɓe ni a matsayin shugaba ta kungiya mm. ita ma wannan nasara ce babba sai in ce gaskiya alhamdulillah sannan kuma nasara ta biyu duk babu magabaci wanda yake haraka sinima yau na niger da bai sanni ba to wannan ma sai in ce alhamdulillah na san da dama wasu daga cikin producer na san da dama daga cikin realizator daraktoci na fim bakan aiki da dama dai gaskiya wannan ita ma nasara ce babba na kowace jiha da dama da an san su an san an yi sanayya da su ana hulɗa da su daga iya Nijar har kuma makwabciya Nijeriya. Malama Zara Umaru kin ce kina waka kamar waƙoƙi wani iri da wani iri ne kike yi. ba ji abokiyar aiki. Ni dai gaskiya waƙoƙinta sun burge ni kwarai da gaske don tun lokacin da na samu waƙoƙin ban yi wasa da su ba. na ta saurare ne ina zuwa ina dawowa. wato inda suka tsaya wannan tambaya da ta masai mata za mu tashi a nan mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu banda ita kuma akwai jerin 'yan wasan fina-finai da fitattun mawaka da za mu haka barkwanci da kai hirarraki da su za mu rika kawo muku da daya-daya. Baba yau ma bakon da muka raka ya dawo wato shehu abdullahi jegebe turakin jegebe ba sha <laughs> Allah ya sake zuwa sarkin labarai yawa sarkin labarai yau yau baba eh. yau bare bare yake yake barin kyale ba zai karin hada fada to shi ke da <laughs> assalamu alaikum sashen hausa na voa labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labarin wani babbar bare mai kai kanwa daga maiduguri yana kai kanwa a yola yana sayarwa wani babarbare ne a zamanin da lokacin da hanyoyi ba su wadata ba da abubuwan hawa sai motoci masu bodin katako da ake kira gwangwaro su ne ake hawa ake sufuri da su wannan bare tun da sassafe daga maiduguri ya hau mota gwangoro aka kama buga hanya ba a sauka tashar yola ba sai can bayan la'asar da yamma sosai la'asar sakaliya ana sauka tasha ɗan borno ga gajiya ga gargada ga yunwa ga kishi ana sauka tasha kawai sai nufi shagon hajiya mai sai da abinci ya je ya zauna to kai ɗan borno ba ka jin turanci ba kai boko ba hajiya tana da yara masu hidima mabaki suna kawo musu abinci da ruwa su ma ba su yi boko ba su jin turanci amma suna ɗan jefa kalmomi wanda suka ɗan tsinta daga ainihin jama'a yarinya ta zo ta samu malam babarbare sai ta ce malam wani abinci za a baka sai ce a sa masa burabisko wato a kawo masa biski ta je ta buɗe kwano ta ce malam biski ya ƙare sai dai tomorrow ta ce to a bani tuwon shinkafa shi ma ta buɗe kwano ta ce tuwon shinkafa ma ya ƙare sai tomorrow Ita ce to a ba shi wake da shinkafa ta buɗe kwano ta ce wake da shinkafa ma sun ƙare malam sai dai tomorrow ce to a duba ai akwai sakwara a sa masa ta buɗe kwano ta ce sakwara ma ta ƙare sai dai tomorrow to dan barno tun da baya jin turanci sai ya zaci cewa tomorrow wani abinci ne amma tun da duk abinci sauran abinci masu arha sun kare don haka tomorrow zai yi tsada shi yasa bai kare ba ita kuma tana nufin duk abincin da ya tambaya ya kare wato sai dai gobe kenan za a dafa wani to dan barno sai ya wayance ya ga cewa to a cikin ransa abincin nan zai yi tsada kuma ɗan canjin aljihunsa baya da yawa kada a kawo masa abinci ya kasa biya sai ce ma yarinya to ni duk da dai ban cika son tomorrow ba amma tun da duk sauran abinci ya kare sai tomorrow sakoman man tomorrow din a bani tomorrow haka na amma rabin plate za ki saman wato yana ganin shi dan barno <laughs> idan aka sa rabin plate dai ba zai gagari aljihunsa ba kada a bashi plate daya ya gagari aljihunsa kuma a samu damuwa <laughs>

ko <laughs> kuma haɗa fufura da <laughs> Ya Akwai wasu shirya magana. Muna muna godiya kwarai da gaske. Na hmm. ga malama Juli na ta gaba da hannu sabili da haka nan za mu ja birki sai kuma Allah Ubangiji ya nuna mana kamar yadda muka ce za ku iya aiko da saƙonninku a rubuce. to wannan ta zama hanya mai sauki da za ku iya rubuto da gaishe-gaishen ku aiko da ita a wannan lamba ta whatsapp yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma albishirinku masu bibiyar shirin zaben najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben daga ranar laraba ɗaya ga watan fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar amurka duniya tafin hannu wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni Ahmad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.